yanzu ba haka fara a zuba kasa a zuba kasa take a zuba kasa din nan makiyansa suka faɗa ko masoyansa masoyansa nake to karshen gata kenan a zuba kasa yasa duniyar nan da fa'inta da tsawonta ba ka da gata sai aikin ta na gari yanzu daga shi sai aikin shi na gari ba ka da makiyi kuma sai wanda zai hana ka yin aikin kirki amma dan wannan ya zalunce ka naira dubu goma dubu hamsin taimaka maka yayi za a yi da ranar lahira zai biya wannan ya zage ka ya rage ma zunubi ne dan kwaki alheri wanda makiyi ka shine wanda ya hana ka alheri ko abin da ya hana ka yin alheri wane ne babban wanda yake hana yin alheri shedan shi sa Allah ce inna shaytana lil insani aduwwun ba inda aka taba kulla gaba tsakanin wani abu da wani abu sai tsakanin shaytan da dan adam inna shaytana lil insani aduwwun mubin inda su fattakhiduhu aduwa kaza kaza saboda me zai hana ka yin aikin alkhairi wanda yake shine gatanka a cikin kabari shine gatanka a lahira sai nace ba ka da gata a cikin duniyar nan sai aikinka na alkhairi saboda karshe kowa zai je zuba ma kasa a kyale kada kai sai aikin ka na alheri kuma ba ka da makiyi a duniyar nan sai wanda ya hana ka yin aikin alheri ko sai abin da ya hana ka yin aikin alheri shine makiyinka an fahimta su'urul kalbi kama ai wa naqqihi min al khataaya ka tsarkake shi daga kurakurai kama yunqqa thawbul abyad min ad-danas kama yadda ake tsabtatar da taratufa daga datti sukurul kalbi shauran ragowa ruwan da kare ya sa ya bari kare ya tsoma sa a cikin ruwa ya sha ko kwano ko roba ko menene ya sha menene hukuncin wannan ruwan da ya ragu an fahimta قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابي الزناد عن العارج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في منزل الله صلى الله عليه وسلم يجي إذا شرب الكلب في إناء أحدكم إن كري يشاروا أقوال ديو ko ƙwaryar ɗaya ko roba ko cikin menene falyaghsilhu sab'a marrati a wanke wannan kwano ko roba ko kwaryar so bakwai to shikenan sa'an nan zai tsaftata قال أخبرني إبراهيم ابن الحسن قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني زياد ابن سعد أن ثابتا مولى عبد الرحمن ابن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم in kare ya yi lallage a cikin kwaryan ɗayan ku ko kofi ko roba ko kwano ko mai ne yaghsilhu sab'a marrat a wanke su bakwai قال أخبرني إبراهيم ابن الحسن قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني زياد ابن سعد أنه أخبره هلال ابن أسامة أنه سمع سلمة يخبر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أو رواية أكتي ويكي سو بكوي سكين ويكي أزوا بكوي كونا فرقو كونا سكيا كونا كرشي أسا كسا أوي to yanzu sai aka samu sabulai da magungunan da ke kashe kwari da magun za su wadatar ko ba za su wadatar ba aka ce a wanke su bakwai jikin wanki su bakwai din a ɗabi ƙasa kuma a goge cikin kwano ko roban ko menene din ko na farko ko na tsakiya ko na ƙarshe. mafi yawancin ruwayoyi na karshe din falibu a sa kasa a daibu kasa turbaya a sa a goge shine zai tsaftatar da shi ba haka bane ba to sai aka ce yanzu akwai sabulai iri-iri da magungunan da ke tsaftace abu za su wadatar ga barin kasa ko kuwa lallai sai an sauko daga bene an je har kasa an daibu kasa eh? sauko an nemo sabulai da magunguna za su wadatar ko dan da muka sa za su wadatar me yasa ba gwaninta ba ne eh ko a'a ba gwaninta shi ne abinda ka faɗa ka samu makanka hujja ko za su wadatar ko ba za su wadatar ba wanda suka ce za su wadatar me kake hujjar su me kake hujjar ka eh. su wane da suka ce ba zai wadatar ba me yasa sai an sauko an dai muka sa shi ne magana sai yace ne yace an an yi bincike cewa an sa ce mutum da na sa kawai an wanke amma akwai abu suka dole sai an sa kasar ya sauko daga hotel five hawa ko 37 a zo har bakin titi to unguwar duk ta ne kuma ba karar da ya kawo اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عليت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم